كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم يا أولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na lahadi wanda yau 23 da uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da 23 da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya ita ce surun zariyat wannan aya ta hamsin da biyu zuwa da hudu an karanta su ajiya lokaci bai ba mu daman karkare abubuwa da ya kamata a faɗa ba Allah subhanahu wata'ala yake haƙurƙurtar da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa ka ma atal ladina min qablihim min rasulin haka lamarin da sha'anin yake babu wani manzo da ya taɓa zoma waɗanda suke kafin shawa. kenan mutanen annabi nuhu hudu salihu shu'aibu da sauran duk annabawa to babu wani manzo da ya zo ma wata al'umma daga cikinsu. su illa galo sahirun aw majnun face sai sun ce mai sihiri ne ko kuma mai halin kane to kamar yadda muka ambata a cikin wannan aya akwai ba da haƙuri ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka duk lokacin da wani abu ya faru ga waɗansu mutane marasa daɗi kafin kai kai ma abin sai faru gare ka to za ka ji ka ɗan samu sauƙi a cikin ranka cewa wannan abun ashe ba kai kaɗai ya shafa ba wannan labarin zai rage maka raɗaɗi a cikin zuciyarka ko da wani nauyi ne za a ɗora maka na aiki aka nuna maka cewa wannan aikin ba kai ka so mai shi ba wasu ma sun yi kafin kai to za ji cewa ashe ba a takura maka ba ba a cutar da kai ba kun ga shi yasa Allah subhanahu wataala da ya mana yi mana magana akan azumi yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu sai ce kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yadda aka wajabta shi ga wanda suke kafin ku dan mu ji azukatan mu ashe wasu sun dandana yunwa da gishirwa ta fuskan yin azumi dan abota ma Allah to sai mu ji zukatanmu yau. ba za mu ji doguwar damuwa ba to wannan haka duniya take a lahira nan ne in mutum yana cikin matsala ko duk kowa yana ciki wannan babu ta takan sai ce shi sa Allah ke ta wadan yanfa akumul yawma na zalamtum annakum fil azabi mushtarikun a yau ba zai amfana maku komai ba kasancewa ku da yawa ne a cikin wannan azaba tun da kun ga kun yi zalunci abin da nake so in ce hakuri ake ba manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya idan ya ji cewa manzanni da suka zo kafin shi sun fuskanci irin abin da ya fuskanta wannan zai rage masa damuwa ya ga cewa haka rayuwar take gaba daya mutanen mabiyan hakanan halayya su take kuma shi manzancin hakanan sifarsa take to shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba shi haƙuri a cikin wannan aya cewa babu wani manzo da aka aika sai da ya ci karo da wannan na ambata mana ajiya ɗayan uku ko dai a haɗe duk wannan biyun a ce sahirin ne majalunun ne ko a ce ma wani sahir kadai? ko a ce ma wani majalun shi kadai? ko kuma ya zama an ƙara wata kalmar ma ta muzanci kamar da shi manzo alaihi salama a aka takaita ba Amma ce masa kahin an ce masa wato ainihin shi mai ma boka ne saboda ka babu abin da ba a faɗa masa ba kai an ce ma mai tatsuniya ne to duka irin wannan dai yana kwantar da hankali ga manzo alaihi salatu wasalam da kuma wanda suka biyo hanya irin tasa Allah sai ce atawa bi to yanzu wannan abin da ya faru kuma yake faruwa shin wasiya suka yi wa juna shi sa halin sai zamo iri ɗaya a ce dubunnan shekaru ɗabi'ar iri ɗaya ce mu'amalar iri ɗaya ce to wasiya waɗancan suka rubuta ga duk wanda suka biyo bayan da cewa ku yi aiki irin aikin da muka yi haka ne ko ba haka ba ne a'a Allah sai ce balhum qaumun tsagun ba wasiya suka yi wa juna ba kawai dai sun kasance mutane ne masu tsallake iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala. Al'imamu Sa'idi, rahimahullahu ta'ala, da ya zo tafsirin wannan aya, sai yake cewa, su kafirai yayin da ya zamo zukatansu sun yi daidai ta fuskan kafirci, sannan ayyukansu sun yi daidai ta fuskan muni. to sai ya zama mu'amala iri ɗaya kuma suke yi ma annaba wanda aka aiko kun ga duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko sai da aka masa irin wannan na karanta mana aya a jiya Allah ke cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila rusuli min qablik ba za a faɗa maka wani abu ba sai irin abin da aka faɗa ma wani manzo wanda ya zo kafin kai to wannan yana nuna cewa duk lokacin da zukata suka yi ittifaki akan wani tunani to kuma za su aiwatar da aiki iri ɗaya yake cewa shi ya sanya su kuma muminai yayin da zukatansu suka haɗu suka zama manufa iri ɗaya gare su kyakkyawar manufa neman gaskiya da kuma rusuna wa gaskiya to sai ya zamo duk sun yi imani da manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko suka mutunta su suka girmama su suka karɓi saƙon da suka zo da shi to yan uwa abinda wannan gaba take nuna mana dukkan mai hankali yayi ƙoƙari ya gyara zuciyarsa ta zamo tsabtacciya Don lokacin da zuciya ta ɓaci to aiki kuma ba makawa sai ya ɓaci wato duk wata gaba ta jikinka da harshenka da ƙafarka da hannunka to gabaki ɗaya zuciya ce take juya su a hannunta suke ita za ta ce ku yi ko ku bari hakanan idonka hakanan kunnanka idan ya zama zuciyar kyakkyawa ce to sai ta sai ta gabanka zuwa ga aikata ayyuka kyawawa idan zuciya ya zamo ta yi muni to kuma sai ta sai ta waɗannan gabbai ga abin da ba shi da kyau shi yasa wani mai kima ke cewa alqalbu malikun waziruhu ita zuciya ita ce basarakiya hankali shine ne wazirinta to duk lokacin da shugaba yunƙura zai yi wani abu idan makusacinsa na ƙwarai ne to sai ya nuna masa kaza zaɗin na eh daidai ne na sai daɗe a yi shi kuma sai ya karfafe shi a kai idan ya yunkura zai yi abin da ba daidai ba to sai ce masa wannan abin ba daidai ba ne a haƙura kada a yi to da zuciya da hankali haka suke tare shi hankali shi kuma babban abin da yake taimaka masa shi ne wahayi daga alƙur'ani ko sunan manzo alaihi salatu wassalam idan wahayi ya gyara hankali ya gyaru alƙur'ani da suna suka gyara hankali to sai ita ma zuciya ta samu kyakkyawan saiti in hankali shi ma karkatacce ne to shi da zuciya ka za su dunga tafiya sai ka ga ban mutum mai shekaru ya maka wautar da bai kamata ɗan shekara goma ya yi ba saboda mai saboda hankalinsa ba lafiyayye ba ne to bai iya saita zuciyar ta abin da yake daidai ba to amma idan ya zama hankalin lafiyayye ne to za ka ga cewa ya tankwara zuciya ta yi abin da ba da shi take so ba domin ita zuciya kamar yadda malamai suke cewa kusan zukata duk kai da kai suke sai dai abin da ba a rasa ba mafi yawa casa'in da ɗoriya a cikin ɗari abin da zuciya take so ba daidai ba ne ba mai kyau ba ne to amma hankali da kyakkyawan tunani shine zai tankwara ta ya ainihin jawo ta zuwa ga abin da yake shine daidai na taɓa yi kai ta muku wata kissa da ake faɗa akan shehu ɗan fodiyo rahmatullahi ta'ala alai ana cewa a majalisun da yake zama yana koyar da ilimi ta akwai wani mai sana'ar nama ka sai balan ku ko tsire yana wucewa kullum kullum yana wucewa ta wata rana zai wuce sai shehu ya ce a kira shi aka kira shi sai ya sai naman aka yanka aka zuba a cikin mazubi sai suka ci gaba da karatu to bayan an gama karatu, karatun shikenan sai tashi zai tafi suka ce aka raba kallon ga namun ba a ɗauka ba sai ce a'a dama zuciya ce kullum in zai wuce sai ta nuna kwaɗayi tana so to shi yasa na sa aka saya aka yanka na ajiye na ce in ta isa ta fito ta ce to kaga anan hankalinsa ya fi zuciyarsa hankalinsa yana da saiti amma in kai da sai a yanke karatu sai an dan taba sannan ko sai a ci gaba to kuma kaga ai bai dace ba a ce babban malami ana cin karatu an yanke an yi wasu abu sannan a ci gaba to amma shi da yake hankalin ya fi karfin zuciyar sai aka yi abin da take so a yi kuma aka hana ta ce abin da take so to wannan shine misali da yake nuna matsayin hankali a wajen zuciya to shi ya sanya manzo alaihi salam mafi yawan addu'arsa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya Allah wanda kake jidduye zutata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka shi yasa manzon Allah ya ba mu bayani bayanin da yake cike da ilmantarwa yake cewa ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu ku saurara a cikin jiki akwai wata ‘yar tsoka, in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci, wannan tsokar ita ce zuciya. To idan zukata suka ɓaci, tunanin iri ɗaya ne kuma aikin iri ɗaya ne. Yanzu ka kalli ayyuka da za ka gani na asha da yake faruwa a duniya, na zalunci da ta'addanci da danniya da cin ƙarfi. wa'annan zukatan za ka samu lalatattun zukata ne wanda suka ƙeƙashe ba sa tunanin Allah ko ranar lahira shi sa sai ga aikin iri ɗaya ne rashin tausayin iri ɗaya ne ta'addancin iri ɗaya ne sai dai wanda bai samu dama yi ba amma da an samu dama za a yi kuma ba shawara suka yi ba suka ce to mu haɗu mai aiki iri ɗaya shi ya sanya malamai suke cewa ita zuciyar wato daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wataala ke taimaka mata da shi shine tun farko farko alheri ya shige ta shi yasa Abu Muhammad ibn Abi Zaid Allah ya jinka gare shi yake cewa eh innam anna khayral qulubi aw aha khairi wa arzal qulubi lil khairi ma lam yasbiq ash ilayha yace ka sani mafi alkhairin zuciya to ita ce zuciyar da ta fi taskace alkhairi a cikinta in aka samu zukata guda goma wannan zuciya ta farko alheri ɗaya ne a ciki ta biyu alheri biyu ta uku alheri uku ta hudu alheri hudu har zuwa ta goma sai zama alheri goma ne a ciki to wacce mai alheri goma ta fi mai alheri tara mai tara ta fi mai takwas mai takwas ta mai bakwai har zuwa ƙarshe to shi sa sai ke ce mana mafi alherin zukata to wacce ta fi kiyaye alheri kuma ya zama ta taskace shi to sai ce to amma kuma zuciyar da aka fi sa wa zuciyar alkhairi ita ce wacce sharri bai riga ya zuwa gare ta ba to shi yasa kai dan uwa kai ta kokari kullun alkhairi ya zama shi yake gaggawa ya shiga cikin zuciyarka idan sharri ya rigaye shi yi kaka gida to kafin ka samu sharrin nan ya fita alkhairin nan ya shiga sai an kai ruwa rana wani daga cikin magabata wanda malami ne na addini shekaru ɗaruruwa ya ce wallahi sai da shafi sama da shekara arba'in kafin in saita zuciyata in inje ta yadda nake so wannan malamin addini ake magana to ina ga wanda bai karanta addini ba shi ba ma shi da sinadaran da zai saita zuciya malamin addini shi ne ke da sinadarai wanda zai yi amfani da su ya saita zuciyarsa ya zama ainihin ta yi kyawu to shi yasa kullum ka dinga roƙon Allah tsarkin zuciya ka dinga roƙon Allah kyawun zuciya Allah ka dace da mu to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a'a ba wasiya suka yi wa juna ba bal hum qaumun tsagun kawai dai su mutane ne masu tsallake iyaka ashe kenan dattin zuciyar da lalacewar zuciyan shine ya da sako iri daya shi yasa aikin ya zamo ainihin iri daya Allah ka dace da mu to sai Allah subhanahu wata'ala yake wa manzo alayhi salatu wassalam walla anhum ka bujira daga barin su ka kauda kai daga barin su an anta bimalum kai ba abin zargi bane dangane da su malamai suka ce ita wannan ayar lokacin da aka saukar da ita imamul bagawi a cikin tafsirinsa ya haifeto wannan cewa lokacin da aka saukar da wannan aya manzo alaihi salatu wassalam ya samu damuwa sannan sahabbai su ma sun samu damuwa domin cewa ka bijira daga barin su ka kauda kai daga barin su ka fita sha'anin su wato kamar ana nuna cewa komai ya zo ƙarshe yanzu matakin ba sani ba sabo ya rage a ɗauka akan mushrikan shawa. to shi yasa sahabbai sai suka samu damuwa suka samu tashin hankali manzo alaihi wasallam shi ma ya damu sai da ayar da ta biyo wannan ta sauka sannan so gane cewa lamarin ba wai ya zo garshe ba ne ba to malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da fata wanda anhum kada ka dakata abin da suke yi maka ma'ana kada ka ɗauki mataki irin matakin da suka ɗauka na cin zarafi da batanci da musgunawa da abin da ba daidai ba kenan kai alaikar salatu wassalam kada ka ɗauki mataki na ramuwar gayya wannan shi ne ma'anin fata wannan alhu Allah subhanahu wata'ala yana cewa wada azahum wato kamanta da wannan cutarwa da suke yi maka fasbir sabaran jamila fasfahi sabhal jamil fasfahi sabhal jamil ka kauda kai kai wanda yake anufin kyakkyawa ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana nuna manzo alayhi salam ana sane da cewa abinda da ake yi masa baya jin daɗi to amma kada ya ɗauki mataki na ramuwar gayya kuma dama ba ɗabi'a ce ta manzo alayhi salatu wasalam ba duk abin da za su yi na muzanci ko cin zarafi ko abin na cin fuska to ka kaman baka gani ba in na gani da ido ne in na ji ne ka kamar baka ji ba wannan ayar tana koya mana zamantakewa wato duk mutumin da zai yi wani mummunan abu don ka gani ka ji ba daɗi ko ya faɗi mummunar kalma don ka ji ranka ya soso to idan ka ji wannan abun ya ga alamar damuwa a fuskaka zai yi farin ciki saƙonsa ya isa ko in yi aikata ka gani ka dugunzuma zai yi farin ciki saƙonsa ya isa shi sa wani mai hikima ke cewa idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati as-sukutu fa in fa in kallamtahu farajta anhu wa in kallaitahu kama don ya mutu yace idza nataqa safihu idan wawa ya buɗe baki ya maka wauta fala jibhu kada ka amsa masa kada ka tanka shi fa khairun min ijabatihi sukutu abinda yafi amsa masa shine kai gum kai shiru kaman baka ji ba kaman baka gani ba fa in kallamtahu in ka tanka shi farrajta anhu to shikenan ka yaye masa bakin ciki da damuwa dama buzuzun bakin rijiya ne mai neman abokin tafiya to sai ka kula shi shi kenan sai ku gangara tare to sai kai shiru kamar baka ji ba to zai dira tambayar kansa wai yanzu duk abin da nake yi mutumin nan bai ji ba musamman ka haɗu da shi ka saki fuska ka mai sallama kyakkyawa turansa in yayi dubu ya ɓaci kenan yanzu duk habaicin nan kai baka kula ba duk zagin nan yanzu kai baka ji ba zai dai mummunan abu a kunnen wanda zai isan ma da sako kuma an yi ma an yi ma amma sai ka nuna baka ji ba to wannan ya fi tashin hankali ya fi bakin rai sama da ka maida musu martani in ka maida musu martani to kun zamo daidai kai ne ka zamo likitan mahaukata sai ka zo kana wa mahaukaci magani sai ya garza ma cizo kai ma sai ka cije shi to waye mahaukacin da shi haka kai za a game ke ba za a game ke mahaukacin ba dama shi abin da ya kamata ke yake nan kai kuma bai kamata a ce ka kula shi an yi wannan ba to saboda ka wannan aya tana koya mana zamantakewa wannan ba ko ga malami ba wallahi ko kai ka zamo dai mai shekaru mai mutunci to ka ɗauki wannan makami ne ba wai karami ba na sha faɗa muku irin waɗannan misalan ba na so na ta to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa fa ma anta bi malum kai ba abin zargi bane saboda rashin imanin su ma'ana ka isar da sako duk wani abin da ya kamata ka isar ka isar duk abin da ya kamata ka faɗa ka faɗa zukata ne kawai suka zamo iri ɗaya nasu shi sa suke aiki iri ɗaya qala lalina la ya لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم Allah subhanahu wataala ta'ala ta wanda ba su da ilimi jahilai suna cewa laula yukallimun Allah me yasa Allah bai fito shi da kansa yi mana magana ba in so yake ai imani ai ban gaskiya aw ta'tina aya ko wani dalili da zamu gamsu da shi yazo Allah sai ce kazalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim haka nan wanda suke kafin su suka faɗi irin wannan maganar saboda me tashabahat qulubuhum zukatan ne suka yi daidai shi yasa shawarar ta zamo iri daya aikin ya zamo iri daya saboda haka anan akwai kwantar da zuciya ta manzo alaihi salam fama anta bimalum wannan kusan daidai ke da faɗin Allah subhanahu wata'ala inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu ko fala tas'al an ashabil jahim fala tus'alu ba za a tambaye ka ba dangane da wanda za a kai gidan wuta ma alar rasuli illa albalagh abin da yake kan manzo shine isar da sako idan ka isar da sako faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ba zai tambaye ka me yasa wani da wani ba su yi imani ba Allah subhanahu wata'ala sai ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai gargadi domin gargadi yana amfanar mu'minai to wannan gabar tana da matukar muhimmanci mu kalle ta da kyau fadakarwa da isar da sakon Allah ana yin ta yau da kullum kuma tana shiga zukata sai dai wace zuciyar ce take karɓa ta amfana ita ce zuciya guda ɗaya wacce ta sifantu da me da imani ashe nan gargaɗi ba kowa yake amfana ba a faɗa a maimaita a faɗa a nanata a faɗa a sake faɗa an ji an sake bi an sake bi to amma ya za yi abin ya amfana sai idan akwai mai sunadari na imani ibn usaimin yake cewa Dun lokacin da aka <clears throat> ina da koko imama shekidi ɗaya daga cinsu yake cewa dun lokacin da aka rataya wani aiki ko wani hukunci ga wata sifa to shi wannan hukuncin yana tabbata da ƙarfafa gwargwadon kamalar wannan sifar idan sifar ta samu kamala to wannan aikin sai ya samu kamala idan sifar ta samu tangarɗa to shi ma aikin ko hukuncin sai ya samu tangarɗa sai sai to kenan ashe wa'azi da gargaɗi gwargwadon nagartar zuciya da kyawun zuciya to gwargwadon tasirin gargadin a cikinta yanzu wani a yau zai ji Allah ya hana kaza kuma wallahi a yau zai bari da can bai taba ji ba yau Allah ya sa yayi katari ya ji kuma a yau yayi sallama da wannan abu har abada wani kuma ya ji yau ya ji jiya shekaran jiya bara bara waccan shekaru da yawa an maimaita amma har yanzu shawara yake ya fasa ko ba zai fasa ba idan hali ne ya aikata ko ba ya aikata ba idan umarni ne me yasa haka saboda tsatsar zuciya da kuma raunin imani Abdullahi bin Salam babban sahabi wanda ya shigo addinin musulunci babban malamin yahudawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yake cewa ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmi sawjuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anhum kama la'anna ashabas sabt wa kana amru llahi maf'ula Allah yake cewa ya ku wanda aka ba su littafi Yahudawa ko Nasarawa ku yi imani da abin da muka saukar shine alqur'ani wanda yake gaskata abin da ya zo kafin shi alqur'ani ya gaskata taura ya gaskata linjila ya gaskata ainihin zabura to Allah ce ku yi imani da alqur'ani tun kafin mu shafe zukata wato abin nan kafin mu shafe fuskoki ko kuma ya zamo mun dirkita su ko mu tsine wa masu wannan zukata kamar yadda muka tsine wa masu kamun kibiran asabar lokacin da ya zamo an hana su to shi abdullahi salam yana kan hanya wannan aya ta sauka nan take kudurta imani ya zo yake ce manzo alayhi salam wallahi da ni wannan ayar har na fara tsoron kafin na iso wajenka wannan abin ya faru ma'ana ya fara jin tsoron kada a canza fuskarsa ko a shafe ta to amma yanzu ba yahude nawa yaji wannan ayar bai canza ba ba na sare nawa yaji wannan ayar a lokacin manzo da ma bai canza ba Ta ba za su iya lissafuwa ba to shi sanya Allah Wata Ala sai ce wa ka kayi gargaɗe fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin domin gargaɗi muminai yake amfana wanda ba mumini ba gargaɗi ba zai taɓa yi masa amfani ba Allah kiyaye Allah ya ce ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ula'ika humul ghafilun Allah ke cewa mun halitta wal saboda wutar jahannama da yawa daga cikin jinsin ‘yan adam da kuma aljanu. Kamar mai tambaya tambaya cewa to ya sifar waɗannan take don na kauce mata. Sai Allah ce suna da zukata wanda ba sa fahimtar alheri da wannan zukata. Suna da idanuwa wanda ba sa ganin gaskiya su nita. suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya su karba to waɗannan kaman dabbobin gida suke Allah bai ce dabbobin jeji ba saboda dabbar jeji wayayya ce faɗakakkiya ce zakiya ce wata nan kaɗan ta ta jeji barewa ko gada ta hango ka kaga sai dai ka ga ƙura zomo ya hango ka sai dai ka ga ƙura saboda ya zama cuci. amma akwai akuya ko tunkiya suna tsaye ka yanke wannan ɗaya tana kallon ka ita ma a yanke ta ɗaya tana kallo saboda daƙiƙanci da balidanci ko shi ta Allah bai kwatanta kafirai da dabbobin jeji ba saboda suna da wayo sun san me zai cutar da su amma dabbar gida ba ta san me zai cutar da ita ba a zo ana ba rago harawa ana watsa wuka yana kada jela yana jin daɗi saboda bai san da zai cutar da shi ba to haka nan kafirai suke ba su da basira ba san me zai cutar da su ba to Allah sai ce kai san ma dabbobin gida da kikanci da rabkana domin wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha wa in yaro sabila rushdi la yattakhidhu sabila yi وإن يروا bi زيه يتخذوه da ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا an haza filin. wannan shine dalili duk abin da za a faɗa musu na gaskiya Allah ya ce wa in yarau kullu ayatin ka karanto tun daga albakara zuwa nasi ka karanta kai bayani ka kawo hadisai wallahi ba za su yi bani ba kawai ma za su wayo kake musu kun ga sai ayi ake cewa wa'azin mai ɗan bansuru ko? Kun taɓa jin wa'azin mai ɗan bansuru. To shi ne abin da zai faru. A yi wa'azin, a yi wa'azin a gama in maka ga yana ƙwalla, to akwai dalilin da ya sa yake ƙwalla ba wa'azin ba ka bari. Allah ya shirya. To kenan wannan ka ɗauke shi a matsayin ma'auni wallahi ba sai ka je an auna ka ba auna kanka da kanka. Fa inna zikira tanfa'ul mumini wazi yana amfanin mu'mini don Allah ka tambayi kanka azumin nan kawai daga farkonsa zuwa yau a matsayinka na mai zuwa tafsiri ko ka ji tafsirai ma ko baka zo ba dokokin Allah wanda ba ka aikatawa kuma wajibi ne ji kaji ji don Allah nawa ka fara aikatawa hane-hanen Allah subhanahu wa ta'ala wanda wani ƙila ka karanta kai da kanka, to da Allah nawa ka hannu gwargwadon ƙarfin imaninka gwargwadon saurin karɓar dokan gwargwadon launin imaninka gwargwadon jinkiri sai wani ma yana nan yana cewa sai Allah ya shiryar da shi wallahi wannan kalmomin mun sha ji daga bakin wasu masu mummunan saƙo. wani yana shan giya ai masa nasiha wani ka tuba ka bar giya sai dai to ai tun kaga Allah yana bani wannan kuɗin da nake siya ya so in sha inda bai so ba zai bani kuɗin ba yana shan sigari an yi masa nasiya ka zai shan sigari ya ce to ai nan da yake ba ni kuɗi ina saya bai so in bari ba da ya so in bari ba zai ba ni kuɗin ba kuma shi a nasa jahilcin wannan shi ne daidai nan da allah ya so ya daina sai hana shi kuɗi to kaga wannan shi ne mummunar fahimtar addini allah ka tsoma da alheri a nan a cikin tafsiri yake cewa كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول illa qalu fa sai sun ce huwa sahirun da majnun shi mai tsiri ne ko mai halinka ai mithlu takdhibihim laka bi qawlihim irin ƙarita wanda suka yi maka da faɗinsu suka ce in innaka sahirun aw suka ce kai mai tsiri ne ko mai halinka to kamar haka takabibin, umami qablahum haka nan wa al'ummatai kafin su rusulahum da suka yi wa manzanninsu bi ƙaunihim zalika suka faɗa musu irin wannan magana atawa sau kulluhum bihi to gaba ɗaya sun yi wa juna wasiya da wannan ne sai ta istifhamun litta'ajjub wannan tambaya ce ta mamaki ai ahamalatkum ala hadha alqawl madhkur shin ya ɗora su akan wannan magana da aka ambata wajama'atuhum alayhi kuma ta tara su akai wasiyatu ba'dihim li ba'd bihi wasiyyar sashe ga sashe ita ce ta ɗora su akan wannan kuma ainihin tattafiyar da su a kai yake cewa litaba'udi wa tafawul azmani bainahum duk da tsawon zamani da tazaran lokaci da yake tsakanin su wasiya aka samu faɗaɗɗiya ko rubutacciya shi sa suka zamo haka thumma adraba an hadha sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya kore wannan shine yace bin nafi ta hanyar korewa wa taubih da kuma wato zargi wa bayyana ma huwa halul lahum alai Allah sai ya nuna abin da ya dora su akan wannan abu bil haqiqa na tabbas bi qawlihi da fadin sa sai ce balhum qawmun tagun a'a su dai mutane ne masu tsallake iyakoki jama'ahum ala hadal qawli tughyanuhum masu tafsiri su gyara jama'ahum wato akwai hum a nan sai aka rubuta jama'a kawai akwai ha'un da mimu jama'a mu ala hadar qaul da hum shi su ne ya dora su akan wannan fata wanda shine a'rid anhum ka bujira daga barin su an tabi bimalum kai ba abin zargi ba bane li'annaka ballakta ar-risala domin ka isan masu da sako wa zakkir shine ir bil qur'an kai wa'azi da al-qur'ani fa inna dhikra tanfa'u muminin domin gargadi yana amfanin muminai man alima Allah ta'ala annahu yu'min wanda Allah subhanahu wata'ala ya san cewa za su imani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ما نريد منهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa ma falakatul jinna wal ban halitta jinsin aljanu da na ‘yan adam ba, illa da ya abudun sai domin su bautata min ma uridu min min rizqin bana nufin wani arziki daga gare su wa ma uridu an yu'imun kuma bana nufin su ciyar da ni inna allaha domin allah subhanahu wata'ala huwa ar razzaq shine mai yawan azantawa dhul quwwatil matin mai kuma tsananin karfi Allah subhanahu ta'ala a wannan aya ya faɗi dalilin halittar ‘yan adam kuma ya nuna mana menene alaƙar da take tsakaninmu da shi subhanahu wa ta'ala sai ce wa ma khalaqatul jinna walinsa ban halittu jinsin aljanu ba da jinsin ‘yan adam Allah sai ya ce halakatu don ya nuna shi ya halittu su subhanahu ta'ala. ba su suka samar da kansu da kansu ba kenan halittar sani sane wata wata'ala mallakar sani, kuma ya tacewa a kansu sai dai ban halitta wannan jinsi biyu ba illa mai ya abu ya'budun sai don su bautata tamu to in haka ne Allah bai halittu 'yan adam da aljanu ba sai don su bautata to kenan kowa yanzu yake yin bautar ai kaga yanzu idan ka ce abin da ya sa na siyo waɗannan bayin in lokacin da ake sayar da bayi na sayo domin su dinga yi mun aiki kuma sai aka ga wasu suna yin aikin wasu ba sa yin aikin to ya yi kuma ka ce ka siyo bayin nan don su yi maka aiki amma wasu ne suke yi kuma wasu ba sa yi su wanda ba sa yin ko ka siyo su ne domin kada su yi maka aiki to malaman tafsiri sun yi kokarin fayyace ma'anar wannan lamu wannan lamu shekara lamu ta'lil in ka ce banaitu baitan li askunahu na gina gida domin in shiga cikinsa. sa to sai ka gama ginin gidan sai aka ga wani ya shiga to ya kai ka ce ka gina gida don ka shiga yanzu baka shiga ba wani ya shiga kaga za a yi mamaki to Allah ne ce bai halitti 'yan adam ko ko aljanu da 'yan adam ba sai don su bautata masa to kuma yanzu abinda waƙi yake nunawa wasu suna yin bautar wasu ba sa yin bautar to ya aka yi wasu malamai suka ce akwai asar na ibn abbas Allah ya ƙara masa yadda yana cewa yana da ƙira'a tamfiriya, akwai ƙira'a tamfiriya sahabbai sukan shigar da wasu kalmomi a cikin masahif nasu domin su fahimci ma'anan wannan ayar misali amma tu, fakanat amalu ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu na fil ba, to idan na fil yake karɓewa, ashe faskare jirgin nan ba zai amfani ba don zai bace to kenan ya kudu kulla safinatin salihatin yana kwace duk wani jirgin ruwa lafiyayye to amma in ya ga ba kalau yake ba sai gane shi wuce shi yasa hadir ya faskare gefen jirgin ruwan to ibn abbas yana da qira'a tafsiriya wa ma khalaqatu al-jinna wal insa min al-mu'minina illa liya'budun ban halitti yan adam ko ko aljanu da ‘yan adam ba daga muminai sai don su bautata mu. To shi yasa kenan muminai suke bautata ma Allah. A hannu ɗaya kuma wala kada ana da jahannama kafiran minar aljinni wal suka mai da muka karanta. To kuma Allah ya halitti saboda wutar nama da yawa daga cikin aljanu da mutane. Kenan ashe an yi hannun riga. akwai halittar da Allah ya yi don su bautata masa su samu rahamarsa Allah ka saka mu daga ciki akwai halittar da Allah ya yi su kuma domin su yi kangara su da fushin Allah to a bisa wannan za mu ce ma'anar ta fito wasu malamai suka ce a'a wannan namun ɗin lamun ta'alil ne to amma akwai ta'alilun shar'iyyun akwai ta'alilun kauniyun wannan gabar lokaci ba zai ba mu dama ba saboda an nuna mun lokaci insha Allah ta'ala idan muka zo gobe sai mu dora akai saboda akwai tambayoyi da muke so mu amsa abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya famu dada. abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure ganin mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullah

da ya yi yau mana wani malami ya ce da ya shi in kun fahimci tambayar sa ya ambaci Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji ɗansu da gafara da rahama ya ba da fatawa cewa idan mutum ya kashe waɗansu mutane ta fuska kuskure wani Allah da abin hawa ya banke su ko wani abu to ko da sun kai mutum nawa zai yi azumi sittin sittin na adadin mutanen to amma kuma ya ji wani malami Allah ganar da mu baki ɗaya tare da shi malamin ko ma wane ne shi kuma yana cewa a'a azumin na mutum ɗaya kawai za azumi sittin kaɗai za a yi to a nan kun san mutum ya yi kisan kuskure abu biyu ne yake ratayewa da shi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin su iyalan wanda aka kashe din haƙƙin Allah shine azumi wa siyamu sharayn mutatabi'aini sannan shi kuma haƙƙin su wanda aka kashe dan uwansu a basu diya haka ne to babu saɓani da na sani a wajen malamai cewa diyan nan ta ta'addad za a ba da diya adadin wannan rayuka domin ba ma dole ba ne rayukan su zamo 'yan gida ɗaya yanzu kila wani zai iya zuwa a bisa kuskure ya kashe mutum biyu uku 'yan gidaje daban-daban to kaga yanzu idan aka ce za a ba da diyar mutum ɗaya wani gidan za a ba diyar ko kuma a ce a mutum musulunci kuma bai ce a tsara ba babu a yanzu ce a abin abinda aka ce a ba da diya kamila ta ainihin mutum to kaga wannan gabar babu saɓani to sai wasu sai suka raba ƙafa sai suka ce abin da ya shafi kafara a ba ta hukuncin wato ainihin fidiya ta mutumin da yake da Irami a jikinsa in yi aikata wanda cikin mazura ta ihram kun ga idan kai harama da haji ko umara akwai abin da aka haramta mutum ya yi ba za ka yanke farce ba ba za ka kusar da wani gashi na jikinka ba ba za ka saka turare ba ba za ka lullube kanka ba abubuwa ne dai da yawa kun sha ji malamai suna faɗa to yanzu idan mutum mukaddara yanzu ga mutane biyar sai wani kuma duk da hirami a jikinsu wannan sai rufe yanke farkon hannu ɗaya wannan ya yanke na hannaye biyu wannan ya yanke hannu biyu da kafa ɗaya wancan ya yanke kafa da hannu gaba ɗaya to yanzu ya kafara su take ittifaqin malamai kafara iri ɗaya ce ma'ana da wanda yanke hannu ɗaya da wanda yake danna hannu biyu da wanda yake kafa da hannu sai wani ya zo da irami a jikinsa sai ya aske rabin kansa ko kuma kwatar kansa wani sai ya aske rabin kai wani ya aske tirifata wani kuma ya aske gaba ɗaya suka ce to duk dai fidiyar iri ɗaya ce to sai wasu sai suka kiyasta wannan diya kan wannan to wannan magana ta su ba ta da asasi na gaskiya alimamu da fauzan yana da littafi al fikihi ya yi yayi bayanai masu kyau akan wannan yace yadda ita diya ko ko yadda a yadda diya take ta ta'addad to ita ma kafara ta ta'addad yadda idan mutum Allah ya kiyaye a bisa kuskure ya kashe mutane biyu uku in ba a yafe masa diyyar ba zai ba da diyya ta mutum biyu ko uku in uku ne to haka nan ita ma wannan kafara ta azumi haka take ba a wajabta masa aka ce sai ya yi ajere ajere ba amma dai ya yi ta mutum ɗaya ya huta kuma ya ta wani mutum ɗaya ya huta har ya gama biyan bashin da ake jinsa. in Allah subhanahu wataala ya karɓe shi akan kyakkyawan niyya iya kusa ya ce masa saura tunda dama dai haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da ya dace da abin da aya ta faɗa tunda aya ba ta raba tsakanin kafara da diyya ba to babu wani dalili kuma da zai raba tsakanin diyya da kafara wancan kiyasi ne ma alfare domin kiyasi ne wanda ba shi da asasi saboda haka ba fata ake ba in abin ya faru wannan shine hukuncin ita wannan da kafara za a yi ta adadin mutanen da aka kashe Wanda ko da an yafe wa mutum diya ita kafara haƙƙin Allah ne kun bai yi maka wahayi ya ce ya yafe maka Allah ya tsare mu da you. in kun bai tambayar cewa mace ta samu janaba kafin ta je ta wanka sai jinin al'ada ya zo mata to yanzu bari za ta sai jinin al'ada ya tafi ga baki ɗaya sai ta wanka ɗaya ya kwafe makwafin wancan janaba da kuma shi wankan a jinin al'adan ko ko a'a sai ta yi wanka biyu ma'ana wanka biyu yanzu duk da jinin al'ada ya zo to sai ta wankan tsarki niyyar ta wankan ba kuma daga nan idan jinin al'ada ya ɗauke shi kuma ta yi masa wankan ko kuma in bari ta yi ma hasi ya ɗauke to ta yi wani wanka kuma sannan ta sake wani wanka Fata fatawan jumhurin malamai cewa wanka ɗaya ya isa wanka ɗaya ya isa amma akwai wanda suka ce a'a duk lokacin da ya zamo sababi iri biyu ne to hukunci ba zai zamo iri ɗaya ba suka ce sababin wankan janaba shi ne samuwar janaba sababin wankan al'ada shi ne jinin al'ada to tun da sababin wankan ba ɗaya ba ne to yanzu ba za a ce kuma wanka ɗaya ta fiye da wannan ba akwai waɗanda jingina wannan ra'ayi wani ibn abbas lauta ala anhu in ban manta ba imam al-albani ya kawo wannan cikin littafin sama tamamul minna da ya zo maganan wanka ya kawo wannan ra'ayi amma dai kamar yadda faɗa fatawar jumhurin malamai suka fi tun da shi wankan iri ɗaya ne kuma wajibi ne to shikenan ya wadatar suka ce abin da bai yiwuwa abin mustahabbi ko ku mustahab'i ya kwafe makwafin wajibi amma shi wajibi zai iya kwafe makwafin mustahab'i. ina misali wankan juma'a mustahab'i ne ko kuma ka kure ka ce sunna ne to kuma wankan janaba wajibi ne to yanzu sai janaba ta same ka sai ka manta cewa janaba ta same ka sai ka zo kai wankan juma'a da ruwa lafiyayye ba sabulu irin dai yadda ake wankan tsarki sai da kai wankan ka gama sai ka tuno a ah, ashe akwai janaba a jikina to shi kenan ka sha lalai a'a sai ka koma ka yi wankan janaba saboda shi wannan wankan na juma'a ba wajibi ba ne shi yasa ba zai kwafe ma makwafin wajibi ba to amma yanzu da za ka zo a ce akwai janaba a jikinka shi kenan sai kai wankan janaba ka gama sai ka ce a ah, ashe ma yau juma'a to sai ka koma kai wankan juma'a a'a ya kwafe makwafin wankan juma'a ina fata mun gane yana tambayar mutumin da ya ɗauki azumi ya karya da gangan to gabar ƙarshe da aka ƙarasa da ita ya ce kuma yana sane to a nan karya azumi mutum ya karya azumi da gangan inda lalura sai mutum ya raba azumi da ka iya karya azumi da gangan amma saboda me saboda lalura misali kamar yadda na ambata a baya wani mutum ba shi da lafiya a fujajen ana neman jini da za a ba shi kuma ba za a iya hakuri zuwa faduwar rana ba kuma kai ka ya dace to a musulunci ya halatta ka karya azumin ka je a ka ba da jinin naka kuma ka ci gaba da cin abinci har rana ta faɗi in ya so bayan azumi kuma sai ka rama azumi guda ɗaya to kaga yanzu ka karya azumi da gangan to amma kuma akwai dalili kana da hujja a musulunci to amma haka kawai lafiyar mutum kalau ba wani dalili sai ka nifa azumin na gaskiya hutawa zan yi to ana bin ka azumi ɗaya da karama da kuma azumi sittin na kafaran ganganci da kai saboda ka kaji aiki in ka karye biyu ramuwa azumi biyu da azumi ɗari da ashirin in ka karye uku to shi ma haka dai kai ta ƙara sittin sittin Allah ya kiyaye.

Allah subhanahu wataala kun ji tambayar sai ni ban san ma sunan abun ba wani irin ta ba wani abu ne ake yi kun dai ji abun kuma kun san yadda ake yi to Allah ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku masu imani shan giya da tata to wannan tata ce tata kuma haramun ce ku gane wani abu duk abin da zai kasance in malgunmu in malgurmu sunansa tata yanzu a musulunci ya halatta da darakta da mai masallaci a ce suna da dawakai kowa na da doki yana bi da shi kowa yana ta dokinsa ya fi gudu to ni in ɗauki gabara in ce to na sa dubu ɗari duk dokin wanda ya tsere to ya halatta kun ga su ba wanda ya sa kokobo ko an tsere wa ka, ba a ci kudinka ba to in ni na sa kudin don dawakan nasu a gawa ya fi gudu to ya halatta duk wanda ya tsere sai a ba mai dokin wannan kudin kaga kudin ya fito ba ta ɓangaren ɗaya daga cikin masu dawakan ba ɗaya kenan ko kuma da mai masallaci da darakta kowa yana da doki yana jin cewa doki na ya fi gudu sai masallaci da darakta ya ce ma darakta to kaga a zo a yi tsere in dokin ka ya tsere wa doki na na sa dubu ɗari shi darakta bai sa ko kwandala ba to ya halatta domin babu ta a nan saboda ita ta in sa ka sa in na cinye ka in cinye ka in ka cinye ni ka cinye ni wannan shi ne tata to wai sai ka ga daga cikin wautar mu abin da zai so sama rai wa'yansu kafirai makiya annabin mu makiya addinin mu makiyan mu mu fa har yanzu kallon birai suke mana gani suke wai wani ci gaba ne birai suka samu aka samar da bakakin mutane wanda yake kallon kaburi wai haka zo ka bata lokaci a kansa akwai wulakancin da ya fi a kai baburi kuma haka zo wai ta da jijiya wai akan wannan mutanen ko kallo sun ishe ka ballanta na haka zo kai tata saboda su basu su matan kai kana yi ba to wanda ya yi ada ya tuba taubatan da ha kuma daga nan a rufe kofa kada a ƙara yi daga ƙarshe akwai yan uwa da suka rubuto tambayoyi tambayoyin ko dai sun shafi masarauta ko sun shafi gwamnati ma'ana akwai wanda suke da wani korafi da suke so su ba gwamnati shawara ko wani abu da ya faru a yankin su ko yake faruwa akwai wanda suke so su nemi shawara ko su ba masarauta wani shawara ta kusan ka'idar mu duk wata takarda ta shafi shawara gwamnati ko masarauta ba makarantawa a nan kada su wanda suka turo su ji shiru tun rayuwar mai martaba sarki Allah ji kansa abinda nake yi shi ne, irin wani tambayoyi kan tattara su ko dai na baiwa turaki in sai zai ba mai martaba sarki to in ya je mai martaba ya duba idan abin ya shafi masarauta ne to sai ya ɗauki matakin da ya ga ya dace idan abin ya shafi gwamnati ne to ko dai ya tura turaki ko kuma shi da kansa ya magana haka nan idan na ga matan masarauta ce kadai wani lokaci har sarkin fada nikan ba shi takardar da ta shafi masarauta kadai in wani ba da wata shawara ko wani korafi ko abin da ya kama da haka so to abin da ke so in ce masu irin wannan takardun muna nan muna tara su idan mun je karshen azumi wani lokaci nakan ba mai masallaci ya bai wa turaki ko ya ba sarkin fada galibi ma dai mai matsala shi yakan kira ta talaki abin da sani a wancan lokaci cewa to ga takardu da suka shafi kaza kaza wani wata ke kamata a shawara shikenan sai a bi a yi irin wannan abubuwan to yanzu haka muna da irin wannan takardun mun so mu tarawa kada masu shi su bi shiru su ga an yi watsi da takardun su muna nan muna ajewa karshe insha Allah ta'ala za su je hannun mai martaba shi kuma insha Allah ta'ala zai duba ya gani me ya kamata a yi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu Allah ya mana kyawun karshe اللهم صل إيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وذرنا من عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين akwai bayan Allah da suke da marasa lafiya sun nemi addu'o'i mu ga wannan marasa lafiya muna saka su a cikin addu'a Allah ya ba su lafiya akwai wanda suke cikin matsaloli na takura da kuma abubuwan rashin jin daɗi muna musu addu'a Allah ya fitar da su daga wannan damuwa akwai bakin mu da suka taho daga jihar Bauchi muna yi masu rare maraba da addu'a yadda suka zo lafiya Allah subhanahu wataala mai da su lafiya اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين